da suke kawo wa 'yan ta'adda mugayen makamai da suke amfani da shi suna kashe jama'an jihar katsina suna kuma kashe jami'an tsaro wadda kun san babu ma iyakan nan ban jami'an tsaro da aka kashe a nan jihar da kuma zamfara da kaduna da sauransu so na mugayen mutane da ke kawo nan makamai su kai wa 'yan ta'adda su saya suna amfani da shi suna mana barazana Allah ya kama mu mun samu labari na siri da ya kai mu muka je muka yi redin inda suke muka kama su muka kuma samu wa'innan makamin inda suka ɓoye da kuma wa'innan 'yan samarin nan da kuke gani su ma an kama su a wurin so muna tuhuman 'yan ta'adda ne wa'inda a ah, in ba 'yan ta'adda ba me ya kawo su inda ɗan ta'adda ke ɓoyewa to muna tuhuman su ma 'yan ta'adda ne to amma akwai manya-manyan masu wannan harkokin shigowa da wa'innan bindigogin mugaye makamai nan daga sunan kuna ganin su bismillah da Allah dan ba ni wuri kai dai da tijo ko ma can gefe malam dogo ka dai ganin su ka dai su kun dai su makamai yaki a hannun 'yan ta'adda ga gmpg guda biyu kun gansu general purpose machine gun da kuma anti-aircraft ammunition guda 179 ga sunan anti-aircraft wannan ana iya amfani da shi a buge jirgin sama daga sama shi yasa ake kiranta aa anti-aircraft ga sunan da wannan lar ammunition da kuma kudi na nigeria eh, da na faranshi to wanda ya nuna cewa wannan harkan daga can take shigowa mana najeriya kuma wa'yansu su mana 'yan faransa ne misalin eh, kudin faransa miliyan uku da dubu dari uku da yawa so da kuma toci da babura guda babura ina suke da babura ga motan da suke amfani da ita wurin ɗiban makamai suna shigowa akwai ɗayansu da muka yi ta bin shi kwanaki ba a same shi ba amma dai muka haƙura a hankali a hankali ya sake dawowa har ya wuce da wayansu makamin ba a same shi ba ya gudu ya wuce da su muna nan dai muna bin shi a hankali a hankali har Allah ya taimake mu muka ci mishi wannan karo